Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Alhamis 25 ga watan Janairu shekarar 2018 a kan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasi ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba ya kuma makeri ne tare da sarfila hashim gumel za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai mai bincike na musamman robert mala na nazarin yi wa shugaban amurka donald trump tambayoyi akan korar tsohon shugaban hukumar fbi da ya a shekarar ta gabata rundunar sojan amurka na yin bitar wasu hotuna da aka kafe a sada zumunta ta twitter da ke nuna sojan amurka da aka kashe lokacin wani harin kwantan bauna a niger masu zanga-zanga na ta kurara kan titina a wasu biranen kasar switzerland domin nuna adawarsu ga zuwan shugaba donald trump To ko bayan ko gama jin labaran duniya za ku ji cewar hukumar EFCC mai yaƙi da rashawa a Najeriya ta cafke tsohon sakataren gwamnatin tarayya sharar David Lawal inda shugaban EFCC Ibrahim Mago ke cewa. Da kamar yadda na faɗa ba sani ba ba samu duk wanda aka yi wanda ya shiga kabo za mu wuce da su. To bayan gwamnatin tarayyar Najeriya ta mai da martani akan wasikar tsohon shugaba Obasanjo zuwa ga shugaba Buhari kaɗai shiga takara, 'yan Najeriya sun fara bayyana martaninsu akan wannan batu hadda wasu 'yan majalisa. to ko da ya kamata in za yi jan kunne ko kuma zai ja hankalin gwamnati to a jawo hankalin ba tare kuma da ansa siyasa ba haka kuma za ku je ra'ayoyin wasu 'yan najeriya akan wannan batu na tsohon shugaba obasanjo zuwa ga shugaba buhari alheri grace abdu kuma na tafi da shirinta na domin iyali amma duk sai bayan an sha labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya yanzu haka mai bincike na musamman robert mala na nazarin yi wa shugaban amurka donald trump tambayoyi akan korar tsohon shugaban hukumar fbi james comey da ya yi a shekarar ta gabata da kuma karar wato da kuma korar tsohon mai baya shawara kan harkokin ƙasa tsaron ƙasa michael flynn a zaman wani bangare na ci gaba da binciken katsalandan da da rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 mala yana binciken ko trump ya saba doka lokacin da komi ya ce a farkon shekara ta 2017 trump ya neme shi da ya daina binciken da yake complain na ganawa da jakadar rashin na wancan lokacin 'yan makonni kafin trump ɗin ya hau mulki a shekarar ta gabata daga nan ne kuma ya kori komi wanda yake binciken katsalandan ɗin na rasha a zaben rahotanni a amurka na nuni da cewa babu masaniya ko shi trump ɗin da ya sha masun tabbatun cewa rasha ta yi katsalandan a zaben ne domin taimakawa yakin neman zabensa wajen lashe zaben zai amince a yi masa tambayoyin. a jiya laraba ne wasu 'yan majalisar dattijan amurka suka shirya tunkarin kasar myanmar a kan kisar kare dangi ga wata kabila inda ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar democrat ya zargi shugaban masu rinjaye mitch mcconnell na kin aikata komai a kan rikicin rohingya saboda alakasar da shugaban kasar an san su ci sama da shekaru 20 mcconnell yake zama mutumin da yake gabatar da matakan takunkumi da ke auna sojojin da ke mulki wanda daga ƙarshe suka ki suka saki suci daga ɗaurin talala kuma suka bari aka gudanar da zaɓe jam'iyyata ta lashe zaɓen a shekarar 2015 a cewar sanata dick durbin mcconnell ya ji kuma mu ma mun ji a shekaru da suka gabata suci tana nuna ƙarfin hali amma hakan da ba zai sa mu yi watsi da abin da yake faruwa a yau a ƙasar ba wadda take buƙatar shugabancinta 'yan sa'o'i kafin nan darbin da sauran sanatoci goma sha hudu ciki hadda na jam'iyyar republican john mccain na arizona da mark rubio na florida sai kuma dan democrat tim kaine na jihar virginia da kuma diane festin ta jihar california suka gabatar da wani kuduri da ke allah wadai da tashin hankali da ya raba 'yan kabilar rohingya da wasu tsirarun kabilu daga gidajensu suka kuma yi kira ga gwamnatin kasar ta ɗauki matakan gaggawa na dakatar da duk wani tashin hankali to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rundunar sojan amurka na yin bitar wasu hotuna da aka kafe a kafa sada zumunta ta twitter da ke nuna wani sojan amurka da aka kashe lokacin da aka yi musu kwantan bauna a jamhuriyar niger a shekarar ta gabata a jiya laraba ne rundunar sojan amurka da ke aiki a nahiyar afirka da ake kira africom ta ce ta tana sane da hoton da aka sa a dandalin twitter kuma tana binciken gano sahihancin abin da aka kafan da kuma gano gaskiya cewa akwai hoton bidiyon hoton rubutun da aka yi na cewa hoton ya fito ne daga wani hoton bidiyo mai tsawon mintoci goma da kungiyar isis ta yada a mali haka kuma sanarwar da aka yi ta kara da cewa hoton bidiyon ya nuna sojan amurka da ya sami rauni da kuma gawarwakin sojoji uku da aka kashe ranar 4 ga watan oktoba a harin kwantan baunar 'yan bindigar dai sun kai harin ne kusa da ƙauyen tango-tango inda suka kashe sojojin amurka hudu da na nijar hudu da kuma wani mai fassara dan najeriya ana sa ran kammala binciken da ake gudanarwa kan mummunan harin kwantan ɓaunar zuwa ƙarshen watan nan masu zanga-zanga na ta kwararowa a kan tituna a wasu biranen ƙasar switzerland domin nuna adawarsu ga halartar da shugaban amurka donald trump zai yi a taron kolin tattalin arziki na ƙasashen duniya da za a yi a davos a cikin wannan mako a yau alhamis ne ake sa ran trump zai isa kasar switzerland inda zai gabatar da sakon amurka ta farko a jawabin da zai yi gobe juma'a a gaban manyan 'yan kasuwa na duniya da shugabannin siyasa a jiya laraba ne tawagar masu taimakawa trump a fannin tattalin arziki suka sake nazari na dabarun kara himmar amurka a fagen gasar duniya a cewar mujallar bloomberg mai tantance darajar dala a nan amurka da sauran kudaden duniya sakataren bitar malin amurka steve munchin daya daga cikin ministoci goma da suka halarci taron ya amince da rage karfin dala da yake magana da manema labarai a davos munchin ya ce rage karfin dala yana da alfanu gare mu idan aka kwatanta da cinikayya da kuma damar da za mu samu muncin ya ce wannan duk akan ajandar baiwa amurka fifiko ne kafin wata kasa amma amurka amma baiwa amurka fifikon na nufin aiki tare da sauran duniya akan batun cinikayya bore ya barke a wasu biranen kasar india yayin da masu zanga-zanga suka fusata suke cinna motoci wuta da lalata gidan sinima kwana guda kafin fitar da wani fim da ake takaddama a kai kwana ɗaya kafin fitar da fim ɗin padmabat fim ɗin da aka yi kan labarin wata sarauniyar hindu masu zanga-zanga sun cinna wato wata motar bas wuta a wani gari da ke kusa da babban birnin delhi suka kuma yi tattaki a kan layin dogo domin hana jiragen ƙasa yin zirga-zirga a jihar uttar pradesh a lalata gidajen sinima da kantuna ko shaguna a wasu birane ciki har da jihar jammu da ke arewacin ƙasar inda aka cinna wa rumfar sayar da tikiti wuta labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tomadalla madalla biyo bayan kama tsohon babban sakataren gwamnatin tarayyar najeriya babashir david lawal da efcc ta yi mukaddashin jami'in labaru na hukumar samin amadin ya ce a yau alhamis ne efcc za ta ci gaba da binciken babacir kuma wannan kamen bai da alaka da wasikar da obasanjo ya aike wa shugaba buhari ga nasiru adamu kaya in za a tuna binciken babuci david lawal da kwamitin majalisar dattawa ya ya kai karkatar da biliyoyin naira ga tuna baya ga bayanin shugaban kwamitin shehu sani abin da muka bankaɗo shine cikin kuɗi naira biliyan goma sha uku da gwamnatin tarayya a ƙarƙashin shugabancin muhammadu buhari ta sakan ma wannan kwamiti an yi almabazaranci na fiye da naira biliyan takwas mun ba da babban shawara na cewa duk wanda yake da hannu a cikin wannan abubuwa da aka yi gurfanar da shi a gaban shari'a ta hanyar miƙa shi ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa. Lauya mai zaman kansa Abuja Barisa Yusuf Sallon mutum biyu ya ce kama babaciyar na bisa ka'ida. Duk mutumin da ake mai zargi cewa ya sati kuɗi ko kuma ya aikata wani aiki na rashawa akwai buƙatan a bar hukumomin da aka kafa su bincike shi su tabbatar da cewa eh lallai zargin da ake masa nan haka ne ko ba haka ba kafin nan a kai shi kotu. Banan nan mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hancin Ibrahim Magu ya ce zai yi dirar mikiya kan manyan jami'ai. Mu duba abin da za a yi wannan shekara so da mu zo da kaman something like roadmap plan of action za mu ci gaba yakin nan za ta ci gaba ba wani zancen wai kamar yadda na faɗa ba sani ba ba samu. Babaci David Lawal dai shine mafi girman tsohon jami'in gwamnatin Buhari da EFCC ta kama. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, najeriya to madalla a gaida nasiru shi ma hassan maina kaina ya tattauna da farfesa abubakar kari na jami'ar abuja akan wannan batu na babacar to idan awa ashirin da hudu bayan wannan an garka mai babacin lawan to kaga za a iya danganta wannan abin da ya faru da kuma abin da Obasanjo ya faɗa saboda ta ba mara kunya. To kaga idan aka shiga da wannan abu kuma suka yawa to wannan zai iya canza ra'ayin mutane waɗanda za su ganin cewa gwamnatin nan ba ta yin komai. Amma akwai waɗanda suke kusa da shugaba Muhammadu Buhari wanda kwanakin baya har zanga-zanga an yi anan Abuja cewar wato waɗannan da ake kiran su kabal waɗanda suke hana ruwa gudu a magwamnatin gaba ɗaya waɗanda wasu suna cikin gwamnatin wasu kuma ana ganin kamar yan uwansa na jini ne. Cire ba kaɗai wannan a iya cewa ya isa? ko kaɗan wannan abun bai ba zai wadatar ba wato sai idan sannu a hankali kamar yadda na faɗa a baya gwamnatin ta fara nisan ta da kuma ta fara ɗaukar waɗansu matakai waɗanda za su nuna cewa maganganun fa da wasu suke irin su ba su zuba gaskiya ba amma idan dai kawai an yi wa ba cin ne to ka kawai wannan kawai kamar juwaye ne ba ba ba ba ba da gaskiya su ne. To madalla a gaida Hassan mai na kai na to bari mu duba a kan zance na wasikar da Obasanjo ya aika wa shugaba Buhari. Wakilinmu Umar Faruk Musa ya koma da rahoto akan martani da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayar akan wannan wasikar kuma ga rahoton. bayan da aka kammala taron majalisar ministoci ta kasar ministan yada labarai na najeriya alhaji lai muhammad ya bayar da wata sanarwa ta mai da martani ga manema labaru inda yake cewa sun yaba ma kirki da kishin tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo da kuma jinjinawa da ya yi wa shugaban kasa muhammadu buhari akan nasarorin da ya samu a wurin yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma ta'addanci shugaban na da watakila bai fahimci tsare-tsare da irin nasarorin da gwamnatin ta samu a fannin tattalin arziki da kuma samar da ayyukan yi ta fannin noma ga al'ummar Najeriya ba, inda sanarwar Tala muhammed ta ce, tuni an fito fili kungiyoyi da hukumomi na gwamnatin taron Najeriya da ma ƙasa da kasa suna yabawa Najeriya cewa ta kawo ƙarshen hauhawar farashin kayayyaki da maki goma sha ɗaya cikin ɗari sabanin a lokacin da ta karɓe shi daga hannun tsohuwar gwamnati yayin da kuma saka hannun jari ya yi bunƙasar da ba a taɓa samun irin ta ba a tattalin arzikin najeriya saboda haka gwamnatin ta ce ta karbi kusan suka da shugaba obasanjo ya yi da kyakkyawan niyya kuma za ta ɗauki matakai nazari akan bayanan da ya yi domin tabbatar da cewa an ciyar da ƙasar a gaba ba tare da wani kace na ce ko kuma hayaniya ba sanarwar da ta lai muhammed ta ce uffan ba dangane da zarge-zargen da shugaban kasa na da olusegun obasanjo yi wa gwamnatin shugaban muhammadu buhari cewa tana nuna bambanci wurin gudanar da aikin ta musamman wurin nada mukamai a nigeria umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria. to da a gaida umar faruk musa ita ma madina dauda ta jiyo mana ta bakin wasu 'yan majalisar tarayya akan wasikar obasanjo kuma ga rahoton da ta haɗa mana Wannan shawara da Obasanjo ya bayar bai yi wa sanata Ali Malam wakili daɗi ba, da ya mai da martani yana mai cewa. Ya je kasuwa ne ya shela don takardar sanarwa ya bayar ba wasiƙa ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba. Shi ya kamata ya zama yana ɗaya daga cikin dattaɓan Najeriya matsayin na tsohon shugaban nan wanda Allah subhanahu wataala ya ara mishi lokaci. Akwai abubuwan da bai dace ne in yi sa in sa da shi ba. A da duk abubuwan da ya faɗa yana faruwa ko kuma in ya zo ya saka kusa matayanka to za ta fashe in kai wasa ta kai ka garami amma wannan karo ina ga akwai kuskure cikin wannan shela da ya a kasuwa me kuskuren tunda yana da dama ya je tattauna da shi tukuna kafin ya fito ya mishi shela da ya ɗauki wannan dama a ɓangaren majalisar wakilai ma dai labarin bai canja ba saboda honorable ahmed babba kaita ya yi tsokaci kamar haka. Ita takardai ita ma wata siyasa ce a kulle a cikinta ita ce babban matsalai ci shugaban ƙasa. wanda ya zama har shugaban ƙasa, ya jagoranci ƙasa, to ko da yaushe ya kamata in za yi jan kunne ko kuma zai ja hankalin gwamnati to a jawo hankalin ba tare kuma da an sa siyasa ba wasikar obasanjo ta buɗe wani sabon babi ne da ke nuna alamun irin kalaman da za a riƙa yi kafin zaben shekara dubu biyu da goma sha tara. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To ba da la'agaida Madina Dauda. To komai 'yan Najeriya ke faɗa ne a kan wannan batu na wasiƙar da Obasanjo ya aika wa shugaba Muhammadu Buhari. farko ga farfesa bello bada na jami'ar sokoto to na farko dai shi tsarin mulki na najeriya ya ba kowa dama shi tsaya ya rage ga yan kasa in suna son duk wanda ya tsaya su zaɓe shi ko kada su zaɓe shi zancen wani mutum ya ce wai kada wani shi tsaya zaɓe hmm. wannan bai taso ba amma kuma ga waɗanda suka san obasanjo babu mamaki saboda mutum ne wanda yake shiga ga nashi ra'ayi ba wanda ya iya sai shi to kuma ga dukkan alamu ba shi da tasiri ga gwamnati wannan da ke ci yanzu bukatun ba shi iya lankwasa ta ta biya bukatoci irin nashi to domin hakan ga gara hoshi kowa shi rasa yana da hoshi. to ba tsarin mulki ya bari ya rage ga mai takara in mai takara na shawa shi taka kuma rage ga yan Najeriya suna so su zaɓi wanda suke so su. me ya kamata shugaba buhari ya yi domin ya kauce ma irin waɗannan zargi zargen da obasanjo ya yi masa to shi ka san watan shugaban ƙasa in siyasa ta taso irin haka mm. ana kokari a ita kawo wasu abubuwa domin a ɗauki hankali a hana ta aiki a yi matar naki a tayar ma da hankali a kulla ma hitina can domin ko da lokacin zaɓe ka yi ka gaji jama'a sun gaji da kai ai duk wannan ta da fisata da hakan ga in shugaban kasa ya mai da hankalin shi ta aikin shi na alheri ga kasa ta yi al'amari shi bar ma Allah sunana Hussein Abubakar sarki yamman kefi ga Ladima kiyaye da Imanan wannan ya faɗi ra'ayinsa ne amma mu dan Najeriya wanda muka san cewa dukkan wanda suke neman shugabancin kasar na a yanzu ba mutumin da yake canza mai amana mai gaskiya irin Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To madalla a gaida Hassan umar Tambuwal yanzu ko ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne a nan Washington kuma karfe 12 da minti 17 na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu sauraron Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara kawo muku rahoto kan satar wani karamin yaro na Alhaji Ahmed Aliyu Umar a birnin Kano wanda ake zargin sirikinsa ya yi da nufin neman kuɗin fansa naira miliyan biyu wanda ya sanadiyar mutuwar yaron yayin da a bayanin sirikin ya zargi uwar yaron da ƙulla makarkashiyar sace 'yar abokiyar zamanta da ta rasu sai dai aka kuskure ƙaiƙai ya koma kan mashekiya zargin da wannan matar dai ta musanta. Ga bayanin da Alhaji Ahmed Aliyu Umar ya yi wa wakilin Mahmud Ibrahim Kwari kan wannan lamari. Na dawo daga Lezu bayan sallar la'asar na shiga gida bayan na fito na yi sallar magarba yara sun fita makaranta. Sun an sallame su karfe takwas mun dauka sun dawo gida to ashe daga baya muna neman sai baga buga Usman ba. Muka duba wannan makwabta ba mu same shi ba. Muka dawo muna da duba dai nan cikin da yake na da dakuna kasa na ma duk duba ba same shi ba bayan na dawo sama na ga text a waya sai na buɗe na duba na ga abin da aka rubuto a rubuta alhaji ahmad ka dawo lafiya karka nemi ɗanka yana hannunmu saboda haka ka huta lafiya name baban aisha wanda ya wannan ashe sirikina ne sunansa abubakar da safe na nemi shawarar wannan abokin na police cewar abin da yake faruwa sai mai shawara ce mu je dalar division ne ya kamata mu kai report to daga nan bayan mun fito muka dawo gida sai su masu wani text suka bugo mu waya cewar ba ga sako ba ne ta ce eh na ga sako abin da sa mu bude mu kun riga kun da mu daga ni har uwar wannan yaro amma dan Allah bane ke so da war wannan yaro mata riga ta faɗi ma bar lafiya tun da na ga musu an dauke wannan yaro ku yi hakuri ku faɗi abin da zan ba ku mu shirya da ku ku zo komai yaro sai suka ce sai na ba su naira miliyan biyu na da mu shawara shi wannan police akan abin da suka yi ya ce to abin da za mu yanzu mu nemi rikin abin da za su yi na ma ba shi suka magana shi cewar da Allah babu da kudin nan na dawo daga Lagos bai yi wadda hamsin gida ba amma yanzu ga abin da kuka ce saboda ga dan Allah ku yi haƙuri in Allah ubangiji ya sa na zan abin zan iya biya ne zan zan zan goguri biya suka kai yawa suka ce in ban bayar ba zan zuwa sha rana za su fi da yaro muka haƙura a haka muna tattauna har karfe biyu na rana bayan mun yi sula azhar sai suka sake bugo mu waya sai to ban magana ba nawa zan ba su ya su ai neman kuɗin muke abinda za mu samu don mu fita daga cikin wannan tashin hankali sai ya ce to daga nan zuwa karfe uku in ba ku bayar ba za mu tafi shi ya ce to mu dai muna nema bayan yi wannan dare sai suka turo mun sai suka bugo mu suka ce mm, tura musu katin naira dubu ashirin ya ce su cikin dare na samu katin naira dubu ashirin saboda haka ni ban ga inda samu katin dubu ashirin ku yi min ku taimaka mu ku faɗa mu abin da za mu ba ku kusa kuma yaro to da ƙarshe dai sai suka kashe wuta sama kusan kwana biyu ba su bugo ba bayan abin ya faru bayan ya faru bayan kun kawo rahoto nan tsawon wannan lokaci aka ɗauka kafin aka ga sanin inda aka ake tsawon abin ai ina ga kwana ɗaya ne kwana ɗaya ne an ranar monday muka wani abu ya faru ran talata muka zo muka kawo rahoto nan ran talatar kenan aka kama su ko kuma ai bayan mun kawo korafi mun zo talata laraba alamis da dara aka kama su shi wannan sirkina shi ne da wani aiki ka ce ka idan aka ce sirki wala Allah kana auren yarsa ko yana auren yarka ko kuma yana auren ya ta yake aure ai rubutun ma da ya da karshe cewar nem baban asha ai yana nufin da ni yake Allah ya sani irin yadda da shi a duk ma abin da jin ma ba ne babban ta hankali ba irin kisan gillar da suka yara irin kisan gillar da yawa yara yaran na yin faɗi makaranta ne a cikin sa ya je tuɓe ya zigidar ya tsigiya gashi ya daure mawuyansa a cikin sanyin zaka na ranar monday tuesday wannan sanyi shine kashe shi bayan ya yi maka kuma ya ɗauko bulalluka ya rufe da su ba a san abin da yake bara sai bayan da Allah taimake mu nan muka zo Allah biya bukata aka kama shi kuma he ya zo daga karshe yake cewa gashi gashi shi shi ne kashe wannan yaro to babban cin mutuncin da ya mana sannan muke neman wannan yaro hada shi ake yin zaji saboda ya zo yana zaune abin da ya ji hanyoyin da muke bi suna bi suna da su bi su bata sawu ga shi wannan abu ya faru eh, na farko da ya shigar da ku tashin hankali kuma uwa uba ma yaro yanzu an rasa shi zancen da ake kai kuma ga shi akwai auratayya tsakanin ku ya alaka za ta kasance eh to alaka mu ba mu da wata alaka mu da shi kuma mun imanin yaro ko da ba haka ba ba zai wuce lokacin sa ba babban ciwon da cin amana da kisan gila da aka wa yaron mu mun imanin haka magana alaka babu muna neman ma a taimaka mana tun da yare ta tana da ciki na wata biyu a da za a yi a raba su muna neman mafi hanyar da za a bi mafi iyayensa su sani a ba mu takarda su sun sani ba ba bukatar alaƙa shi akwai aulatayya nan a tunaninka me kake ganin ya sababa wannan abin da ya faru kuna da wannan alaƙa ta aulatayya amma kuma ya zo ya yi wannan aika aika irin wannan abin da ya faru yana cewa zai sai mota kuma na daga lagos ran da yana sun na zo da kuɗi masu yawa me kake a legas ne ina sana'ar kasuwanci na vegetable oil shi nake hmm. yana tunanin na zo da kuɗi masu yawa zai samu kuɗi to kuma daga baya tunanin sai canza masa yake ganin yaran nan in ya zo gidan suna zuwa su ne musu wasa kada a fasa yaran nan yaran nan in ya zo in shi su na ya zo yaran nan ya gane shi shine ga gara kashe shi ma shi shi tun da aka bikin su sau ɗaya sai gidansa ba ta san shi ba don kishiyarta ta ce wallahi ba ta san shi ba in ya ganta in ba an ce ita ce ba zai gane ta ba wai um, ka yi masa alkawari ne na za ba bashi kuɗi ya kasuwanci ko wata hidima kuma daga baya kai ta ja masa rai ko ko wani abu ko kaɗan ba mai haka shi ba ka ba bashi wani taimako tun da ya misali mabukaci ne bai taɓa nema ba kuma ni bai taɓa nema taimako wani ni ko ba taɓa ɗaukar bashi ba yanzu eh, yaro ya mutu an kama shi um, kuma ga auratayya a ƙarshen ƙarshe yanzu me matsayar ku ko je na gaya wa gwamna a duba Allah yanda ya halaka mana yaro kisan gilla kisan cin mutunci shari'a ce mana adalci akan wannan a duba Allah Rabiu Garba da ke zaman babban jami'in kula da harkokin bincike a hukumar ta DSS a nan Kano ya ce bincikensu ya cimma nasara har ma ya yi kira ga al'umma. Wannan mutum ya kawo mana korafi cewa an sace dan dan shekara shida kuma bai san ko suwaye suka wannan aiki ba. to a matsayinmu na jami'an tsaro kuma aikinmu ne mun yi abubuwan da ya dace ah, kuma daga ƙarshe allah ya samu ka gano wanda ya abun kuma bayan mun gano shi bincike sai nuna surikin wanda aka sace mu yaron ne saboda yana auren yassa kuma ya yadda cewa shi wannan aikin shi ya ɗauki yaron ya je ya ɗaure shi kuma ya aza duwatsu daga baya ya je na neman a basu miliyan biyu kamin haka kuma sai allah ya sa ya mutu kaman wannan shi ne karo na biyu a ƙasa da makonni uku da kuka kama irin wannan kuma da farko kuna gaya mana na farkon kun gaya mana cewa korafi aka kawo haka wannan na biyu hakan yana nufin akan kawo korafi wurin ku akan al'amura da suka shafi harka irin wannan eh, a matsayin mu na jami'an tsaro kofa mu abu da take duk wanda ya samu ko wani abu wanda shafi satan mutane ko wani laifi yana iya zuwa kufan da take ya kawo mana kuma idan ya kawo mana wannan korafi kamar yadda aka koya mana aikin za mu yi shi gwargwadon iyawanmu kuma mu tabbatar da an samu nasara. To Allah ba da nasara Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu gayyaci masu ruwa da tsaki da nufin neman hanyar shawo kan irin wannan matsala Menene ke haifar da cin zarafin ƙananan yara ko abokan zama a cikin iyali kuma yaya za a iya magance wannan matsalar? Wani batun kuma da za mu yi nazari a kai nan gaba shine rawar da iyaye za su iya takawa a rayuwar 'ya'yansu da suke gidan aure. Shin suna da izinin neman a kashe musu aure idan aka sami wata matsala irin wannan? Sai ku ci gaba da kasancewa da shirin domin iyali. Yanzu a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da kuma salomon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To ma yanzu kuma ga labarai a takaice. yanzu haka mai bincike na musamman robert Mueller na nazarin yi wa shugaban amurka donald trump tambayoyi akan korar tsohon shugaban hukumar fbi james comey da ya yi a shekarar ta gabata da kuma korar tsohon mai baya shawara akan harkokin tsaron ƙasa michael flynn a zaman wani bangare na ci gaba da binciken katsa london ɗin ƙasar rasha a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 Mala yana binciken ko Trump ya saba doka lokacin da komi ya ce a farkon shekarar 2017 Trump ya neme shi daidai ne binciken da yake kan plane na ganawa da jakadar rashi na wancan lokacin 'yan makonni kafin Trump din ya hau mulki a shekarar ta gabata. Daga nan ne kuma ya kori komi wanda yake binciken katsalandan ɗin rasha a zaben. A jiya laraba ne wasu 'yan majalisar dattijan Amurka suka shirya tunkarar kasan Myanmar kan kisan ƙare dangi ga wata kabila inda ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar democrat ya zargi shugaban masu rinjaye mitch mcconnell na ƙin aikata komai kan rikicin rohingya saboda alakarsa da shugabar ƙasar an suke sama da shekaru ashirin mcconnell ke zama mutumin da yake gabatar da matakin takunkumi da ke sa sojojin ƙasar to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima can da hantsi za ku ji mu ɗauki da wasu shirye-shirye da kuma ƙarin ra'ayoyin wasu 'yan najeriya akan wasikar obasanjo zuwa ga shugaba muhammad buhari yanzu a madadin sarfil hashim gumal da baki da ma'aikatan sashen hausa da muryar amurka da wanda ya shirya ba da umarni solomon abu da mu na wannan safiyar jimmy cook baba ya kuma ke sallama da ku sai an jima.